يتشي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس شين يونس ابن يزيد الأيلي دقى ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الزهري دقى سعيد بن المسيب yake cewa jubair ibn mut'im ya bashi labari na tafi da ni da usman bin affan jubair ibn mutum yake cewa mun tafi da ni da usman bin affan wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka ce da shi ya manzon Allah sallallahu أعطيت صلى الله عليه وسلم أعطيت بني المطلب من Ka ware wasu mutane cikin banin muttalib ibn abdi manaf ibn qusay ibn kilab ka ware su ka ba su khumusil khumus one over five na ay khumusil khaybar na na wato abin din khaybar da aka samu ganima ta khaybar khumusi da aka wari Allah ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wani lil qurba to wannan ɗaya bisa biyar idan an zo yaƙi aka je aka samo ganima ana wari. ɗaya bisa biyar na dukiyar da aka samu a yaƙi wannan ɗaya bisa biyar ɗin ita ce humusi shine za a sa shi a baitul mali shine wanda manzon Allah zai yi amfani da shi sannan kuma da shi za a fita jihadi na gaba da kuma duk wani aiki na musulunci da wannan one over five ɗin ake humus ai humus to anan sai manzon Allah ya wari wasu mutane cikin bani bani muttalib ibn Abdi manaf ibn qusay ibn kilab ya ba su daga wannan kumusi din na khaybar wa tarakta jubair ibn mut'im da usman bin affan suka ce mu kuma ka kyale mu yani falam tu'tina minhu shay'an baka ba mu komai ba ba abin da ka ba mu me yasa suka yi wannan tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam sun lura cewa suka ce da su da Jubair ibn Mut'im da um, Usman ibn Affan da su da Banul Muttalibi ai duk ɗaya suke a wajen dangantaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatin wahidatin minka ma'ana fil intisabi ila abdi mana wajen dangantuwansu zuwa ga abdi mana? shi sayyidina Usman ibn Affan Abshami ne Jubair ibn Mut'im shi kuma Naufali ne kana Usman bin Affan Abshamiyan wa kana Jubair bin Mut'im Naufaliyan Abshami da Naufali wannan in an ce a Abshami nitba ne ko dangantaka ne zuwa ga Abdul Abdusham Naufal kuma da da hashim da abdulmuttalib duk banu abdulmanaf ne naufali naufal ke su suka ga kamar duk matsayi guda ɗaya aka ba waɗancan su ko ba a ba su ba sai manzo Allah ya ce da su inna ma banu hashim wa banu muttalib shay'un wahid da dai abu guda ɗaya ne da banu hashim da banu muttalib duk ɗaya ne to ai shikenan in an zo ba da wani abu aka ba wa yayanka uwa ku ɗaya uban ku ɗaya kai ba a baka ba ai shikenan idan an zo ba da wani abu aka ba wa kaninka ko aka ba wa ɗan babbanka tun da ɓangaren ku ya samu ai shi kenan ai shi un wahid ai so ba wani abu ne na tada hankali ba tun da abu ne na duniya Gani ma ce zubai da yake cewa walam mai nabi sallallahu alaihi wasallam bani abdishams wa bani nawfal shay'an banza Allah bai ba wa bani Abdisham su ne wanda ake ce da shi wanda yake dangantuwa zuwa ga wannan kabila ko wannan kakanni ana ce da shi abshami bani naufal ne naufali su kuma duk ba a basu ba da banu abishams da banu naufal duk ba a basu ba manzo ce ai ɗaya ne tun da ɗaya ne ba sai na bayar ba da wannan ne imamu shafi'i shi kuma a masa ya ce ai saham na bani eh, zawil kurba rabo da ake bayarwa zawil kurba na dangi na kusa to ana ware wato bani hashim ne da banin mutsalib duna gairi shi kuma a masabarsa abin da ya tafi kenan wannan hadisin abin da yake nuna mana shi ne manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ba shi dama ya ware wata dukiya da yake aiki da ita a matsayinsa na shugaba yana tasarrufi ya ba wancan kuma ba zai ba wannan ba Damar shugaba yana da wannan yana da wannan yana da wannan shugaba yana da wannan dama salahiyya da ya dauki wani abu ya bawa wancan wajen rabo kin, ya duba wanda suka cancanta ya ba su wanda kuma ba su cancanta ba ko ba su da bukata ba sai ya ba su ba wannan ka'ida ce ta shari'a ka'ida ce ta musulunci abu na biyu ashe akwai wata dukiya da ake ware ta ana yawa musulunci aiki wannan kumusi din da shi ne ake shiyar da addini gaba a lokacin manzan Allah wani zai iya tambaya ta to wai lokacin manzan Allah kan yaya ake yi ne ake wa musulunci aiki tunda dole ki an kashe kuɗi a can ɗin so ganimar da aka samu duk dukiyar da aka samu in an je jihadi an je yaki to sai a kasa ta kashi biyar duk yawanta kashi ɗaya dinnan a cikin biyar to na Allah ne da manzon Allah shi ne ake sashi a asusun masallaci asusun baitul kuma har manzon Allah ya bar duniya halifofin da suka biyo bayansa a hakan dai ake tafiya shi ne ake cewa baitul mali baitul dukiyar musulunci wanda da ita ne ake hidima ma addini idan manzo Allah ya baki masu neman taimako a ciki yake daukar a ba idan wani matarsa ba lafiya ko larura ta rashi a ciki yake dauka shi ma kansa annabi a cikin baitul mal din a cikin wannan kumusin da shi ne ake yake ciyar da iyalinsa da gidajensa da matarsa da kansa da suturarsa da komai wani zai iya tambaya ce to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba noma yayi ba kuma ba shago ne da shi a kasuwa ba ya yake rayuwa shi kuma ba ya cin sadaka shi ba a zuwa a ɗauko sadaka a ce ya rasu ga sadaka ga wannan ya kai gidansu ya ci baya ci ka duba yadda Allah ya girmama wannan bawan Allah so da me yake rayuwa da irin wannan kuɗin da kuma wani wanda zai zo ya bada taimako mai yawa fi sabila ya ce a sa a baitul mal shi annabi shi yake sarrafa wannan kudin ya ba wancan ya ce wani gashi wani gashi wani gashi to yanzu akwai baitul mal akwai baitul mali aljihun gwamnati da take aikin ta da ya shafe ta amma musulunci kuma baya ciki to me yasa musulmi ba za su bai tilmali ba a masallatansu a ƙungiyoyinsu dole ne su saboda ba ka da wata gwamnati da da za ta gina maka masallaci ta gyara maka fenti ta gina maka makarantar islamiyya ka taimaki marayun da ke cikinku ka taimaki gajiyayyun da ke cikinku inda gwamnatin musulunci ce to da duk waɗannan al'amuran a hannun ta yi misali yanzu gwamnatin saudiya duk masallacin da ka gani a saudiya gaba daya a a ƙarƙashin gwamnati budget ake a masa kanci a sa masa kafet ko a gina sabo tafka tafkan masallatan juma'a da za ka gani duka gwamnati ke. illa yan kanana haka wanda sai sun ga wani unguwa haka wani lokacin wani mai hali yana neman lada ya nemi izinin gwamnati sai da izini don bai kai saka bude masallaci ba tunda gwamnati ce take yin komai sai da izini sai ka je ka nema amma ba abin da masallacin ya rasa ya fi gidanka duk masallaci insha Allah idan kaje zaka za ka ganshi ba na banza bane sai dai in mutanen unguwar ka zamai ne ba sa kula da shi a daukan masa liman ana biyan sa albashi ladan ana biyan sa albashi masu share masallaci ana biyan sa albashi yasa ba za ka taba jin sun daga lasfika suna cewa a kawo ko fi sabilillahi a wani masallaci ba ba ta yi wasanci ba jama'a fi sabilillah ba sa yi san shi ba duk ciwon kan masallaci da larurorinsa ga yana yi illa iyaka wani zai iya cewa zai ba da taimako ya yi kaza ya yi kaza wannan shi kuma da tsara to musulmi ya kamata su farka su san ciwon kansu akwai wani abin da na gani ya birge ni kwarai a wutar nubin jiwon a jijiyar zamfara ta ganin manya-manyan masallaci sai wani ke gama ai malam duk wani babban masallaci da ka ganshi shi a garin nan gwamnati ta gina shi duk lokacin da aka kaddamar da shari'a aka bude islamic affairs ministry of islamic affairs su suke gina manya-manyan masallatai na juma'a za su tabka tabka da kulawa da kuma har yanzu ina gwamnati da fara tana kano sai dai surutun hajjimar islam خادم الإسلام ما يخدم المسجد كانوا بعض ina jin izin farata ya kano ya fi cancantar ta yayi to idan gwamnati ba ta yi ba musulmi mai kamata su su kuma sai su taimaki kansu ku gyara masallatan unguwannin ku a tsari a cikin ku taimaka a yi tanti a masallaci a sa kafet a sa wuta jaruwa a yi duk abin da za a yi mutane su samu kwanciyar hankali in sun zo wurin ibada so ake a gyara masallaci ta yadda in ka shigo za ka yi sallah ka zikiri ka ibada ka iya zama ka karatun qur'ani ba shi ya kore ku ko wani rashin kulawa ko kazanta a ban daki ko na abu kamar a tsabtace shi ta yadda kana tsayawa za ka ji ka samu raha in wuri mai kyau ne za ka ji daɗin yin ibada amma ya kamata ku sani ba mala'iku ne za su zo daga sama su yi muku ba ku ne za ku yi da ajiyar idan Allah ya ta samu wata gwamnati mai mai sani ya kamata ta yi wanda ya kamata ya yi ne na tabbatar da gwamnatin Kano za ta rinka gina masallatai ba wanda ya sai mata magana na tabbatar da gwamnatin Kano za ta dauki nauyin masallatan Juma'a garin kawai a rinka masu tanti ana samun su ta kana gyara wallahi ba abin da bai faru sai alheri na tabbatar local government kowace local government sai listin masallatan juma'a da suke karkashin cikin kudin local government za a iya ɗaukar nauyin masallatan juma'a ban ce da kan salawar ba juma'a kai to ko na idi ba sa ɗauka na idi da a shekara sau biyu ake ba sa iya sai ta ƙarya ƙarya mutane sun ƙware akan ƙarya ta zama addini ta zama halal da ita ake ci da ita ake sha akwai kiyama abu na uku shine ashe manzon Allah idan ya yi abu ba su gane ba suna tambaya yanzu nan da wani abu ya dauka ya ba wasu bai ba wasu ba sai suke tambaya cikin ladabi da biyayya maliki dan sun tambaya za su iya tambaya abu na hudu ashe zai iya yiwa shugaba idan ya zo rabawa wani abu ya ba wasu bai ba wasu ba ba sharadi ba ne in an kawo abu ake kowa ya ce ya samu wannan karan a ba waɗannan wannan karan kuma a ba waɗannan haka sunna da siyasar zamantakewar manzala sai ya kawo wani abu da zafi na umar yana gani yana kusa da shi sai hana sai na umar sai ba ta yi da sai ya kawo wani abu ba zai kai ba zai ba wa ɗan danginsa na jini ba ali bin abi talib ba za a ba shi sai a ba abu huraira to haka yake yana duba zawil haja ya bukata yana daga cikin hikima da basira ta shugaba ya zama yana gane suwaye mabiyarsa waye ke cikin tsananin bukata waye yake da dan dama dama lokacin da ake cikin kunci aka samu sai a duba mabukata a taimaka musu a ba su ba wai a ci gina masu karfi kullum ba wannan ma yana da kyau mu dauke shi a su fikihu na wannan hadisi sai hadisi na gaba قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبورهم إما قال بضع في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا بضع من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت أمير وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر ودخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويئذ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء للحبشة وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه محمد بن العلاء abu kurai alhamdani shi ne malamin imam bukari a wannan hadisin ya ce haddasa abu usama hamad bin usama haddasa buraid ibn abdullah daga kakansa shine abi burda shine amir daga abi musa shine abdullahi bin qais al-ash'ari shine abu musa al-ash'ari kenan abu musa al-ash'ari sunansa abdullahi ibn qais al-ashqar yace balagana makharajin nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo mana wato na fito na fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam um mana waqt ne. lokacin fitowarsa me lokacin fitowarsa lokacin da Allah ya aiko shi Za ka iya fassara makharajin nabi mana mab'asan nabi na dai kenan makharajin nabi balagana mafarajin nabi sallallahu alaihi wasallam za ka yi fassara shi da labarin fitar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana na fitar da yi zai yi hijira daga makka zuwa madina wasu malaman sun dauki wannan fassara din ta biyu wasu kuma sun dauki wannan ta farko wasu kuma suka ce a mafarajin nabi labarin fitowar da'awar annabi ya zo mana mun samu labarin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo mana sai muka musulunta da muka musulunta sai muka zauna a garin mu har sai lokacin da aka zo yin amana da yin alkawari don samun zaman lafiya saboda muna jin tsoron yaƙi a wannan lokaci Ya ce wa nahnu bil yaman mu muna yaman dama abu musa abdullahi ibn qais abu musa ash'ari ash'ari din ai ba yamani ne abu musa ash'ari dan yaman ne wannan dai yaman din da ake yaki a cikin to wa nahnu bil yaman muka fita muhajirina ilai muna masu hijira zuwa gare shi kaga sun samu labarin fitar annabi din kenan ko dai addininsa ko da awarsa ko kuma hijirarsa sai muka tafi zuwa gare shi duk lokacin da mutum ya ji alheri a karamtalla kokari yake ji duk lokacin da mutum watakila zai zauna a wata unguwa sai ji labarin ana kone babban masallaci ana karanta da mutane ana da'awa zai sha'awar ya zauna kusa da wuri saboda ya amfana iyalinsa su amfana ƴaƴansa su amfana rayuwarsa ta zama tana da saiti duk lokacin da mutum ya je alheri yana neman shi su manzan Allah gurungun ɗinsa duk su alheri shi yasa hijira ake sai a baro garuruka wurare da dama a taho inda yake alaihi salatu wassalam da aka abu musa ashari ya ce daga yaman muka taho mu zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba malam abu Musa ashari mutumin yaman ne amma duba yadda ya zama popular yi suna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara saboda aiki na da'awa su ake komai ba gefe koma. ya ce muka fita muhajiri na ilai da ni da akawani yan uwana guda biyu amma ana asgaruhum da ni da yan uwana guda biyu amma ni ne karami a cikin su ɗayan su Abu Burda ne Amir ibn kai Abu Burda Amir ibn kai ɗayan kuma Abu ruhun shi ma Abu ruhun ibn kai duk ubansu ɗaya shi ba ba mun ce Abdullahi ibn kai sunan shi ba abdullahi bin bakai abu musa ashari ya fi shahara da alkunyarsa ne saboda sama da sunansa amma asalin sunan abu musa ashari abdullahi bin qais to ya fita da shi da yan uwansa guda biyu ɗaya abu burda abu burda shi ma ya shahara ne da alkunyarsa amma sunansa amir bin qais akwai abu ruhum abu ruhum shi kuma abu ruhum ibn Kai dukkan su al-ash'ariyya ne متعنا قبيل الأشعريون طيب من رواية إما قال أبو موسى فوريشا في بضع وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين في بضع هو بضع وكما في بضع abinda ake nufi da zurfu a larabci daga lamba tara a daga uku har zuwa tara shine duk duk inda balarabe ya ce maka bizo to ana nufin daga namba turi har zuwa tara shine duk ko kuma wasu suna cewa duk ne daga ɗaya zuwa goma daga ɗaya zuwa goma ya yi masa bayanin yan uwansa na jini sannan kuma sai ce wa in ma kala fi salatin wa yi zunai ne wa khamsina rajulun min qawmi da kuma wasu mutane hamsin da uku ko hamsin da biyu daga cikin jama'a ta yan kabila shi a ɗakinsa a gidan su su uku sai kuma sauran yan uwa wadda kabilarsu ne garinsu daya suka tafi kina yanzu dai manzo Allah ya tarar da baki wajen mutum hamsin da shida ko hamsin da biyar dukkan su ashari ne ne kar ku manta al-ashari din nan kabila ce a Yaman kamar yadda na faɗa suka ce fara farakibna safinatan fa alqadna safinatna ila najashi muka hau jirgin ruwa muna tafiya jirgin ruwan nan ya sauke mu a wajen wani sarki na jashi wani sarkin habasha a as na jirgin ruwa sai muka sauka a habasha Ya ce muna zuwa sai muka tarar da ɗan uwan manzan Allah a habasha ɗin shine Ja'far ibn Abi fali kenan directly ba su karisa gurin manzan Allah ba sai suka tsaya a ina a habasha a lokacin an koro musulmi daga makka sun yi hijira daga makka ɗin sun baro ta sun taho habasha da gari ya yi zafi a maka maza Allah ya ce to ku yi haƙuri ku koma garin habasha akwai wani sarki a can wanda baya bari a zalunci mutane sarkin nan malam a lokacin kirista ne kirista ne kirista ne da jashi mata annabi ya ce a yi hijira a tafi wajen wajensa a ce akan samu wata wani wanda ba musulmi ba ne ku ga yana da yana da adalci yana da kyautatawa yana da mu'amala mai kyau kuma a ce annabi yana mu'amala har da waɗanda ba musulmi ba kaga ba haka bane da ake zagin musulunci ana cewa addinin kashe mutane ne addinin ka ne addinin ka ba haka ba nan suka je suka tarar da Jafar ibn Abi Talib mun karanta kisan da su ba kam na ma'ahu hatta na jami'a muka zauna tare da shi wannan mutane hamsin da wani abu da hamsin da biyar ko da shida da suka taho duk sai suka zauna tare da ja'far su ma sun yi hijirar to sun tafi za su yi gurin manzon Allah sai gari yayi zafi yi ne abubuwa al'amuran sun yi tsanani ga saban ma sun gudu suna dan fakewa a nan to shine su ma suka tsaya tare wannan yana nuna akram kallah idan wuri yayi maka tsanani to hada kayan ka nemi inda ya fito inna ardallahi wasi'a lalle kasar Allah mai yalwa ce duk lokacin da ka ji ba daɗi a wani wuri canja ko a gari ko a wani ƙauye ko wata sana'a da kake yi ka ji ba ta yi maka bata a takure kake canja wata rayuwa akwai yanci kan mutum ya kuntace kansa a rayuwa ce dole sai kaza a duk yadda ta zo ake yi ta yanzu nan su jabar nan yan makka ne a nan aka haife su a nan suka yarinta nan suka girma amma tsabar kafirci ya takura musu annabi ya ce ku hijira ku bar gari suna ganin shi ma annabin ba hijira ya bar makka ba babu wani gari da ya zama dole wai a nan zaka zauna dole dole babu shi inda ta samu a zauna inda ba samu ba a yankuri don me za ka zo ka je bakanka cikin kaskanci cikin wala yanzu kawai misali mutum yana da dama yana da ƙauye watakila akwai yana da gida da fili da kayan na gado da mutuncinsa da komai ya zo ya zauna a nan gurin yana baya iya bin haya kana zaune gidan haya kudin makaranta dole sai ka biya kudin makaranta ba ka iya biya sana'a ka ba ta da ƙarfi ta takure kanka ya'ya wahala kai wahala kana cikin kunci da tsara kayan ka goma ƙauyen ku da da ka samu dama ka shigo birni ka ga titi ka ga haske ka koma Wani kuwa su don zai zai zauna cikin wani yana baya iya biyan kudin haya baya iya biyan kudin makaranta can kuma ga a garin su yana da katon gida na gadin babansu yana da fili ƙauye yanka za ka iya yadda ga dama ga kuma gona ta noma arziki Allah ya hori ka zo ka takure ka duk kana yawo kana neman fi sabilillah kuma ga can fi sabilillah Allah ya baka a ah, ba wani takura wallahi kar mutum ya takura kansa kwata-kwata a rayuwa abinda zai yi sai yi wanda ba zai yi maka shi kawai in ka ɗauki wannan ina gaya maka za ka huta kuma a cikin komai komai ne ka tashi a gaba kaga zai baka matsala ajiye shi ka nemi mai sauki an ce manzo Allah an bashi zakar abubuwa guda biyu sai ce wanne ya fi sauki sai a ce kaza ce to shi zan Ko kullum aka bashi zaɓin abu guda biyu wanda ya fi sauki ya fi gasu aikar amma mutane wasu suna takura wa kansu mutum ya ce sai na yi rayuwa irin ta wani kuma kai ba wani ba abin da yake damun mu kenan har yanzu dole sai na kai 'ya'yana makarantar su wani saboda makoci na ƴaƴan suke karatu dole sai na sa riga irin ta wani saboda na ga wani ya sa dole ne ma sai na hau mota irin ta wani saboda wani yana hawa kuma kai ba wani ne. in an gwada ku a tsawo ma ya fi ka tsawo ko ka fi ki tsawo dole sai na zauna a gida irin na suwa ne kun kai ba wani mutum dole sai na zauna gari irin na suwa ne kuma kai ba garin ku bane kar mutum ya je matsanta kansa a rayuwa abin da ya samu ka yi abin da bai samu baka canja wallahi za ka yi rayuwa mai daɗi cikin nutsuwa ka hutar da kanka kakka takure kanka amma mutum ya tattaro can ya ci bashi a nan ya haɗo wancan ya ɗebo rikici a nan ya shiga wannan harkar ta rikici bai masa ya ji da haɗawa can ya karɓo hakkin wannan ya haɗa wannan kai kike dai in za a duba in za a nisa ba maka rikicin da yake kan wani mutum ɗaya billahi da azim shiga masallacin da bari ya ɗaukar ba tarkace da yawa ya tara wani sai ya mutu ake gane bala'i da yake kai saboda gaba ɗaya rayuwa a cikin rikici yake kawai abin da ake so a ta a ta ta zauna lafiya da mutane a ta a ta ragewa kwanan nan wani ya bugo mun waya ke cewa malam alhamdulillah ku ta ne da ake me faru ce duk duniya ba mai zina ko ko yace ta gaskiya wannan Allah ya san ka Allah ya taimake ka yace ina zaune da ɗaya sana'a ta dubu hamsin ne jari na robobi nake sayarwa roba kayan kofar wambai da buta da ɗan cokali da ɗan plate da wace dubuwa ya ce kuma wallahi ma na a ciki nake ciyar da iyalina da 'ya'yana in kai su makaranta ya ce yanzu an mun hanya an ce in na samu dubu ɗari da hamsin za a rinka bani kayan farashin kamfan ya ce amma ko kwabo ba mai na ce to ka rike rayuwarka haka allah rufa maka asiri to yaya wani da zai ce ai abokina ya fili kaza ai abokina je umra ai abokina ya gina gida kaza ai abokina na wani mata kaza ai wani ne yayi kaza abokina ya abokina ya abokanai na su yi ka kashe kanka kana raye kana mace amma a matsayin gawa ka dora kanka bala'i kar ka yi da wani wani a cikin su sai ci shinkafa da miya da naman kaza ya hada da lemu a firistinka wani kuma miyar kuka zai ci da wake ya sha ruwa na rijiya ko na kwamfu dukkan su sun ci sun sha shi kenan haka Allah yi Allah ya na gani muka je muka zauna muka yi gudun hijira ya ce faƙon na ma'ahu hatta kadimna jami'an har sai da lokaci ya yi muka taho ga baki ɗayanmu tare da ja'afar ɗin nan ina fata ana fahimta ibnu ishaq ya ambaci sunan nakinsu ko wasu daga cikinsu mutum goma sha shida akwai asma bintu umais akwai khalid ibn sa'id ibn al'as da shi da matarsa da dan uwansa da amr ibn sa'id da muwaitib ibn abi fatima wasu daga cikin sojanin duk suna cikin da suke wannan hijira to yanzu ga sunan sun baro habasha da ja'far ɗin da su su abu musal ash'ari sun taho madina an samu labari abin nan an samu zaman lafiya a cikin sallar wasallam ya dawo daga khaibar fa wafaqna annabi sallallahu alaihi wasallam fita ftata khaibar sai muka dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna dawowa muka tarar an bude khaibar mana an je yakin khaibar an dawo da ganima abun mamaki akan sallah suka ce muna da ramadina da manzan Allah ya zo rabon ganimar da aka samu a kaimar kawai sai ce a raba da ta duba ba su je ba su ba daga gudun hijira suke ba waɗancan kuma suka je yaƙi annabi ya ce da aka zo sai ce a raba da su amma kuma duk wani mutum da bai je yaƙin khaibara ba da yake madina annabi bai ce a ba shi ba amma kaga waɗannan ba su je ba amma annabi ya ce an ba su yanzu anan ina so ku gane fikin watakila inda biya ce irin tamu sai ka ji za ka ji ana ɗan surukai ka duba ai waɗancan ma ba su je ba an ware su an ba su mu ma ba ku je ba amma an hana to shi ne na gaya muku shugaba yana da damar ya yi tasarrufi a kan hakki ko dukiya ta al'umma ya ba wa waɗancan bai ba wa waɗancan ba saboda maslaha ba dole ne sai an ba wa kowa da kowa ba ina fatan kuna fahimta dan Allah ku yi magana mai karatun Qur'ani shi bai san Allah ya ce a in tashi ya fita da masallacin mata mutane ba sa gane to kaga anan gurin ina so ku gane cewa waɗancan hijira suka je ba su je yaƙi ba hijira suka je ba su je yaƙi ba an raba da su waɗannan suna zaune a garin madina ɗin su ma ba su je ba amma an hana kuma daidai ne an samu riwaya cewa yaya aka ba waɗannan ba a ba waɗannan ba ce annabi ya girmama su ne saboda ne saboda wannan barin iyalinsu da suka yi ko ba ka bane suka bar gidajen suka bar kaza suka je suka zauna zama wannan hijira sun cancanta a girmama su وكان أناس من الناس يقولون لنا يأتي لهذه السفينة سبقناكم بالهجرة ai sai aka samu wasu mutane suna faɗa cewa ai mun riga ku da yin hijira ana ɗan maganganu kenan sai ga na asma binci umar ta shigo kamar ya mun riga ku da yin hijira wasu sai suke cewa mu mun riga ku tafowa daga makka muka taho madina ku sai yanzu kuka shigo madinar hijira din kamar suna nuna ai mun fi ku ai matsayi sani ko kuna gane kaga sun riga su zuwa madina amma kuma ga sun zo annabi ya ba su wani matsayi ya girma ba sai ga asma binti umais ta shigo da ita da mijinta ja'afar asma binti umais matar ja'afar ne ja'afar dan uwan ali bin abi talib sai ga sun kuma wahiya min man kadima ma'ana abu musa lashari kuce ya ce tana daga cikin matan da tare muka dawo daga ina daga ina daga habasha tana cikin ashabu safina mutanen jirgin ruwan sai ta zo wajen hafsa على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن حفصة ما تبع النبي صلى الله عليه وسلم حفصة يلقينا عمر كنا حفصة يلقينا عمر بن الخطاب كازو متى زائرة أمتين من وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من حاجر تاي هجرة وجن نجاشي تكون أن تسكي هجرة وما يلم فدخل عمر على حفصة سيغا سيدنا عمر يشغى وجن كثبة na na hafsa kuma matar annabi yana shiga kwatsam wa asma inda sai tarar da asma binti umayy matar jafar ibn abi talib a wajen na na hafsa ta kawo masa ziyara wannan yana nuna ke wannan kenan suna kai ziyara wa junansu kai umar kana ganin na na asma sai ka ce fa qala umar hina ra'a asma sai ya gaya wa sai ya tambayi yasta hafsa matar annabi kenan wannan yana nuna cewa ashe suriki yana zuwa gidan yasta kenan ko ba ka bane in na aurar da yata ba laifi bane na je gidan yata kada wani ya ce abun mamaki abun kunya ga ubanci yana zuwa gidanta kwarai ku annabi yana zuwa gidan 'ya'yansa kamar yadda ga nan umar ya je gidan 'yarsa ba laifi bane yana da kyau ma ka ce ta kai mata ziyara wata ran ta zo ta shi ka wata ran ka je ka tarar da ita da ita da ƴaƴanta da jikokinka irin wannan al'adu da muke muke kashe kanmu muke cutar da kanmu ya kamata mu rinka kore shine amfanin karatu amfanin ilimi ya ummata muhammad ba aibu bane dan uba ya je ya kai ziyara gidan yarsa da sai aure ba mu ba ne dan uwa ta je gidan yarta amma mu nan wai abin birgi a ah, aikin da aikin da aka aure ta yau shekara ashirin da uku uban bai taba taka kofar gidan ba ana da ai haƙi kai na wai irin sabon bin da wajen dai yake kare to kare duk abin da za ka yi ba Allah ne yake kai wani wani lada za ka ko kuna tsammanin akwai wani lada dan uba ya ki zuwa gidan yarsa ko iyaye mata suna tsammanin akwai lada dan ta ki zuwa ta je gidan yarta daga jikokinta akwai inda shari'a ta ce kada a je amma mun ɗauke shi kamar addini mun ɗauke shi kamar aibu in na gan baban matata a gidana sai na ga kamar wani aibu ne kamar ko bai da kunya ko wani a makamancin wani annabi yana zuwa ba mun karanta da kowa a nan hadisi ba shi tsakar dare ma ya je gidan yarsa kawai wata rana yanki dare irin karfe biyu da rabi karfe uku din na ya tashi ya ce kai bari da gidan yaran nan suna tashi suna sallar dare kuwa cikin dare annabi ya je kwankwasa kofar ali bin abi talib gidan yarsa na na fatima waye ne mana sallama da daddare nan suka buɗe su ga annabi ya ce mu shiga kan shimfiɗa su je zauna ya ce kai kuna tashi kuna sallah ku da daddare kuna qiyamul laili Aliyu ya ce to rayukan mu a hannun Allah suke in ya tashe mu mu tashi <laughs> in bai tashe mu kuma ba za mu samu tashi ba wanzu Allah ya kusa yana cewa kai wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum yana da bidaji haka kawai ya faɗa bai fashin bakin bayanin da yi ba so ku rike wannan mu ɗauke shi dan mutum ya yi bai saba wa Allah ba kuma in ya ƙi kar ya ɗauka Allah zai ba shi lada wanda ka jana ta a yi cin da dukkan aure da ban taɓa zuwa gidansa yana faɗawa yana burgewa ne ai ban taɓa zuwa ba ne zai kai ne me zai ke ne a akwai abin da zai kai ka ya ai yarka ce haka kuma uba shi ma zai iya zuwa gidan gidan ɗansa ba mun karanta da kuwa nan ba sayyidina ibrahim annabi ibrahim ya je gidan ɗansa ismail ya tarar baya nan ya ga matar matar da ya same ta ya gama mai kimtsi ba ta kula da shi ba ya tambaye ta ina mai gidan bai ce masa shi baban ismail ba ne. annabi ibrahim da kanshi akan doki ya je tafiya mai nisa ya ce ina mai gidan ta ce baya mai yana ina ya tafi daji farauta yaya halin ku ce ka yi muna cikin wahala da kunci irin matan nan ne masu bayani da muna cikin kunci ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ta gaya annabi ibrahim ya ce to ya ce to ki gaya masa in ya zo ki ce masa ya canja kofar gidansa maganar annabawa ke ita ba gane karatun ba yana dawowa annabi ismail yana dawowa ya ce cikin ƙanshin baba wallahi kafin mata ta gaya mata ce lalle wani ya zo nan gidan ku ta ce ai wani dattijo ya zo mai kaza mai sufa kaza mai ko sauka bai yi ba daga kan abin hawansa ya tambayi na kake na baka na ya tambayi halin mu na gaya masa kana muna cikin kunci da kaza da kaza da kaza ce to bai baki sako ba sai annabawa ne ta ce ya bada sako ya ce to gayyar aka bata babi ka canja kofar gidanka Yace ce to ya ce to wannan zaka abi ibrahim wannan mutumin tsohon shine babana annabi ibrahim kuma ya umarce ni in sallame ki ki tafi gidanku wahayi ne wahayi ya gaba ta dace da shi bane to mata masu yawan koke-koke da gulma masu kai labarin mazajen suna suka ba kaza ba a mana kaza ana kaza kullum kina zaune da mijinki amma zaginsa kike kina sukansa ki bi a hankali bayan shekaru sai sake dawowa ina son nuna mana uba yana zuwa gidan ɗansa amma ban ce ka je ka sake matar ɗanka ba <laughs> wancan annabi yana dawa sai tarar da wata matar daban ya yi aure yana shigowa matar nan ta kula da shi ta gyara masa gashinsa ta gyara masa abin ta shi irin girmama bako dan nan irin abin da wancan ba ta yi ba yace ina mai gidan ki ta ce wallahi bai daɗe ba ya tafi farauta ya tafi farauta a kan kala ya tafi neman abinci ya tafi daji annaban Allah ya ɗauki abin farauta ya tafi ya jefi gidan ba ya samo nama ya saro itace kawo iyalinsa annaban Allah annabi Ismail ni da kai yanzu nan ɗan albashi ne bai zo ba an ɗan samu jinkiri duk muna zage zage kai kana da garantin ma za ka samu a wata wancan sai ya shiga daji ya farauto ya kawo kuma annabi ne kuma kai ka san Allah ya fi son sa sama da kai amma ya masa ya maka gatan da rufin asirin da a yanzu wancan annabi ba yaya halin ku kace ta ai muna cikin ni'ima alhamdulillah mun gode wa Allah malam akwai ba bukatar amma ta rufa mai gidanta asiri ta rufa masa asiri ana son mace ta rinka rufa wa ta asiri ta rinka rufa wa ta asiri musamman a irin wannan zamani da ake neman wanne ake neman tonan asirin mutane har gidanka ake binka a game kake a gidanka a ji ana yadawa da zama matarka ita ce makamin da za ta yi amfani da shi tana yada ka a duniya ai abu ya muni ya ce to idan ya zo ki ce ina gaishe shi kuma ki gaya masa ya rike kofar gidansa yana shigowa sai shi ma ya sake ji ya ce ai babana ya zo lalle na ji kashin babana an yi bako ne ta ce ya yaya ta kaza kaza kaza me kika masa na masa kaza na masa hidima na mai kaza kuma wala duk zuwan da yana kan dukinsa ko sauka bai ba yana cikin gidan yana tsaye masa tambayoyi saboda ya tafi ya bar su a yi shekaru da dama da mahaifiyar shi za ku yi tunawa ya ce to wannan ya ce miki gaza ce miki gaza ya baki ta ce ya ce ka rike kofar gidanka sai ce to babana ne ibrahim kuma ya umarce ni in ci gaba da kula da ke in rike haka aka kai matarsa ce har ya mutu wannan istar ribar kafa ne amma muhallin shahid abinda za mu ɗauka ashe uba surukai yana da kyau su rinka zuwa gidajen 'ya'yansu ba ba wannan al'ada da gargajiya da muke da shi cewa ban taɓa zuwa gidan 'yata ba ko ba zan je gidan yata ba ko ban taɓa zuwa gidan dana na gan shi ba ko na gani da ke zaune ba wannan ba daidai ba ne kuma duk ɗan da ya san cewa ya yi aure babansa ya kawo mai ziyara don Allah wani irin daji za ka ci ka shiga gidan ka duba yaya kuke kaza yaya kaza to ka gyara kaza ba haka ake ya na ga yaran ka kaza ya na ga yaran ka ba su san kaza ba a a koya musu ai kaza a je ke kuma yaya na ga baki kula da kaza ba yaya gidanki yaya kaza yaya mai gidanki kina masa kaza kina masa kaza a gyara ta ba shawara da matsalolin da muke samu na mutuwar aure da an rage Allah ya sa mun gani shikenan sayyidina Umar ne shigo sai ya tarar da mana ya shigo ina ya shigo gidan Kessa shine abin da ya dauke mu ya tarar da nana Asma binti Umayyah ba ta Ja'far kenan sai Umar yake cewa kai wace ce wannan Asma binti Umayyah sai akwai asma bin umar suke cewa umar suke cewa ah, ah, ah, ai ita hafsa ke ce suke cewa ai asma bin umar sai ai matar ja'far ne ai sai ya ce habashiya hadihi mana ba habashiya wanda ta yi hijira din nan zuwa habasha shine habashiya an ce da ita habashiya ne bi sukunaha fi habasha ta zauna ba ta bi mijinta ba yace al-bahariya hadidi yace ah, al-bahariya yana wasa kenan wadda wadda ta hau jirgin ruwa daga al-bahar ne ai al-bahariya hadidi wacce take ah, eh, ta zauna a habasha kuma ta zo ta hawa jirgin ruwa an taho da ita ita asma'u kafin na na hafsa ta bada ansa ce na'am ita ce habashiya bahariya ce سو أسماء بنت أميس أنا أتشوى أسماء بنت أميس الحبشية أنا أتشوى أسماء بنت أميس البحرية ينظر يعني كن قاني حبشية كن قاني بحرية حبشية دنتا زونا حبشة بحرية دنتا حوجل ملونا تازو أبنى سيتكي نام سي عمر يكيشا آه. سبقنا كن بالهجرة أي مرزاكو هجرة عمر هنا دفر كنش mun riga ku yi hijira zuwa madina ku sai yau kuka iso ka san me sun ga annabi ya girmama su ya ba su wani abu na rabo na Shi ne suke so su nuna musu fa ba ku fafi mu kuma matsayi ba kar ku ga cewa ba ku je yakin kaibar ba an ɗauki rabo an ba ku to ba fafin mu kuka yi matsayi ba mu mun daɗe da zuwa madina har ma mun je yakin kaibar mun dawo ko yanzu sai yanzu za ku zo kun san hijira ai matsayi ce hijirar matsayi ce to suna so su nuna musu sun riga su yi aikin alheri ba fi zalika fal yatanafasu almutanafisun fa nahnu ahqqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum umar yake da kuna shaida miki asma mu mun fi ku cancanta annabi mun fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me yasa wannan magana ba zabbibat asma na na asma kawai sai ta fushi baiwar Allah tace kalla wallah tace la wallahi kuntum ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yut'imu jahilakum wa ya'izu jahilakum ko kun kasance tare da Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta ciyar da masu yunwa a cikin ku kun samu wata opportunity kun samu dama manyan cikin ku annabi ya taimaka musu ya ciyar da su jahilan cikin ku annabi ya karantar da su addini a nan abin da nake so ku gane annabi Muhammad sallallahu a matsayinsa na shugaba yana ciyar da yana taimakon wanda suke cikin yunwa ma'ana yana da kyau shugaba jagora malami ko liman ko gwamna ko waye ma wanda ke jagorantar mutane ya yi musu hanyar da zai yaye musu yunwa ko bai ba su da kuɗinsa da aljihunsa ba to yasa yau suke da samun abinci annabi yana ciyar da mutane mara yana musu hanyar da za su ci abinci wa ya izu jahilaku kuma annabi yana yin wa'azi wa jahilan cikin ku mana marasa ilimi mu kuma wa kunna fi fi darin aw fi ardil buada mu fa asma'u take gaya kuma mu fa mu da ba ma nan mun tafi wani gari wanda take wanda yake gari ne mai nisa albabba kuma wato a cikin fushi garin da yake ba garin musulmi ba garin makiyanmu garin kiristoci ne habasha bil habasha wa zalika fillah wa fi rasulillah kuma mun yi wannan ne dan Allah dan neman yardar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana abin da muke so ku gani da wanda ya zo ita abin da tare a kuma suke zulci da wanda ya kasance tare da annabi ba kuna ga dara kun ga mu hijira ba amma annabi ya yi tafiyar da ku ya taimaka kun samu taimako sannan ya ilmantar da ku idan wahala ne da hidima wa addini da mu da ku suwa tafi mu da hijira muka tafi muka tafi gari mai nisa dan san annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka je muka zauna a garin da yake garin makiya in falala ne ai mafi ku falala in ji asma binti umar shi umar abin da yake gani ya riga sun riga su zuwa madina suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace eh kun riga mu zuwa amma mu ma aikin Allah muka tafi dan me za ku ce kun fi mu sani ko kun fahimci yadda fashin baki yake an gani? duk abin da suke gani su suka shiga cikin wahala suka yi hijira suka gudu suka je suka zauna cikin abokanan gaba da daɗi ba daɗi suna cikin yunwa ko suna cikin gudun ko suna cikin kaza ba mai musu sai su suke yau ko kuma nan kuna cikin gata kuma yanzu ka zo kake mana kun fi mu matsayi a wajen annabi tana so ta tabbatar da ai saboda matsayinsu ne ma ba su yi yakin kaibar ba annabi ya ce a raba a ba su rako shi kuma umar yana so ya nuna mata karfa ki ga karfa ku ga an baku, wannan rabo na ganima ba ku je yaji ba ku dauka kun fi mu matsayi malam ka duba dukkan so suke su zama suna da kusanci da annabi kowannen su so yake zama yana da kusanci da manzon Allah wanda wannan yau shi ake ta ihu ana neman al'umma ta san darajar manzon Allah ta kusance shi ta yaya ta hanyar bin maganganun annabi ta hanyar aiki da maganganun annabi ta hanyar koyi da ɗabi'un annabi alaihi salatu wassalam sallah irin ta annabi mu'amala irin ta annabi to wannan shine san annabi na gaskiya yau ba ma tare da shi amma akwai sunnarsa hadisai ayoyi na alkur'ani da ake karantar da mutane yawan sauraron su kai samu sai ƙara kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bari mu ji me faru tace wa ayyullah na rantsi da Allah la at'amu ta'aman wa la ashrabu sharaba ba zan ɗanɗana abinci ba ba zan sha abin sha ba hatta azkura ma qulta li rasulullah wallahi sai na je na faɗa abin da ka faɗa ga manzon Allah ba gulma bane sai na ga manzon Allah ka ce mu ba mu da matsayi kun fi mu matsayi a wajen Allah a ran na asma'u ya bace wa as'aluhu kuma sai na tambayi annabi sai na tambaye shi wannan abin da ka faɗa wallahi la akzibu wala azibu wala azibu alai wallahi ba zan yi ƙarya ba wallahi ba zan kauce ba wallahi ba zan yi ƙari akan abin da ka faɗa ba فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا يعني مثلا الله يزوج كي كي ننسي تكي تي مسا kaji umar ya ce kaza da kaza to kun ga irin wannan abun ba gulma bane ba kun san akwai gulma akwai magana da ba gulma ba idan mutum ya faɗi wani abu wanda ka ga bai kamata ya faɗa ba ko bai dace ba sai ka ɗauki wannan magana ka ce sai na gaya wa ne ba gulma kai ba kuma ba haɗi ba dan kana ganin kuskure ya kamata a gyara ko baka gaya mai sai ka gaya mai ba in wani yayi wani abu wanda yake na kuskure ne sai ka je ka faɗa a gaba dan a sa ya gyara kawai farka wannan abin ba ne bane a gyara to wannan ba munafurci bane munafurci shine kana ganin laifi kana ganin barna ana yi ka rufe ka rufa mutum asiri amma kuma ya cutar da wani ko ya cutar da al'umma wannan shine munafurci yayin da wani kaga yaro yana mana barna a nan masallacin yana mana ta'adi a nan masallacin kana kallon sa ka ah, duba mutumin da yana kaza sai kai shiru baka faɗa ba ga shi ka rufa mai asiri ne kuma ka cutar da masallacin to shine munafurcin yayin da ka ga wani yana mana ta'adi sai ka zo ka ce bari in samu liman in gaya masa malam ni fa naga ana kaza ana kaza naga wani ranar kaza yana kaza yana kaza to wannan ba munafurci kai ba taimako kai dan kayi ne dan a sa ido a kula a gyara Allah sa yan uwa suna gane to ya kamata mu rika bambance saboda wani zai ga wani abu na ta'adi ya kamata yi magana a gyara sai yi a'a ka a ce na yi munafurci wannan ba da ba yin shirin da za ka yi shi ne ka cutar da wani ko ka cutar da al'umma wani yana zuwa gidanka ka san ba mutumin banza ba ne an ga wani yana zuwa gidanka yana yawan zuwa kofar gidanka kuma yana yan ɗauke-ɗauke yana kaza kaza ko bai da tarbiyya ko kana da yara yan mata kuma kaga yana zuwa wani kawai sai a shiru wai ba za a gaya mai gidan ba wata a ce a yi munafurci shirin shi ne munafurci amma in an sanar da mai gidan ko mutanen unguwar aka ce a kula ba wani yana zuwa wurin nan to wannan ba giba ba ne ba munafurci ba ne ka faɗi gaskiya ne don kai ba za ka iya gyarawa ba ka faɗa wani iya gyara Allah samu gani da haka na na aisha ta garin ya a kuma ta ce wallahi sai na ga annabi annabi yana zuwa take ga abinda umar yace kala fa ma kulti lahu sai manzo Allah ce da nana asma ce to ke da umar ya ga ya miki ke me kika ce da shi قال lahu kada wa kada ni ma nace mai kaza da kaza ka duba yadda annabi mai da abu kamar misalin wani yaro ne ya kawo maka kuka ai baba wani ya maka kaza ya kaza ya kaza babban abu sai ce to kai kuma me kace masa to kaga daga nan ka fara sauƙaƙa hukuncin ni ma na ce mai kaza dan ka gane tunda Umar ya faɗi magana marar daɗi a wajen ki to ke kuma me kika faɗa dan ba mamaki ita ma ta faɗi wani abu amma ba ta faɗi abin da ta gaya Umar ba dan annabi yi balance ai na ce masa kaza kaza kaza to kawai ce masa Allah ya ce laysa bi ahqqa bi minkum وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفره ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه la yastaqidu hadis min ne Allahu akbar annabi ya ce to ke kin ce mai kaza shi ya ce mai kaza to ki gaya masa shi din bai fi ku cancanta da ni ba ba Umar ya ce ya fi ku matsayi a wajena ba to bi laysa bi ahqqa bi minkum fashin bakin shi ne walahu wa li ashabihi hijra wahida da shi umar da shi da abokanansa wanda suka riga ku zuwa madina suna gadara sun riga ku zuwa madina to suna da ladan hijira guda daya walakum antum ku kuma ke asma binti umayr suke da su ja'far da sauran su abu musa ashari ahlas safinati wanda kuka hawo jirgin ruwa kuka taho nan kuka same mu to kuma kuna da ne bal lakum hijratani kuna da ladan hijira guda biyu umar shi da mutanensa hijirarsa ɗaya daga makka zuwa madina ku kuma hijira guda biyu kuke da ita hajartum ila ardil habasha thumma hajartum ba'da zalika kun yi hijira zuwa ainihin ƙasar habasha kun tafi habasha sun samu ladan hijira guda sannan kuka dada tasowa daga habasha kuka dawo madina hijira guda biyu ya za a yi a kwatanta mai hijira biyu da mai hijira ɗaya ka duba siyasar zance mana ka duba yadda manzo Allah ya bada amsa sallallahu alaihi wa sallam sai take cewa falaqad ra'aytu aba musa wallahi ni na ga abu musa al-ashari shine abdullahi bin qais ko wa ashab safinati da waɗanda muka hawo jirgin nan su jafa. ya tuni suna ta zuwa wuri na arsalan in an ce arsalan mutane bayan mutane gungu bayan gungu jama'a jama'a daban-daban waɗannan su zo wai dan Allah haka annabi ya faɗa a kanmu mu wai dan Allah na na asma sai annabi ya gaya suke wannan magana din suna tambaya na an hada hadisi akan wannan hadisi ce wallahi ma min duniya shay'un hum bihi afra a duniya ba su da abin da suke da tsananin farin ciki a kansa zance wala azam ko abin da ya fi girma a wajen su bi an fi yin a rayukan su min ma qala kuma nabi sallallahu alaihi wasallama irin abin da manzo Allah ya gaya cewa ai ku nan!" ai wadancan ba su bi ku matsayi ba ko kuna da ladan hijira guda biyu wadancan suna da ladan hijira guda daya nana asma take cewa a wata riwaya Aitu Musa, ni na فلقد رأيت أبا موسى نينا أبو موسى الأشعري وإنه ليستعيد هذا الحديث yana فيز ما أنا الله تمني تم حديث مني don Allah ɗan mai fita mai ma ya ce a kan ka duba a kan makalla to wannan in yana nuna mana wani abu yana nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba ni sunan shi yana da siyasar zamantakewa kuma Allah ya baki fasaha da basira da daidaita mutane lokacin da zan ta ɓaci bayan sun sha wahala jira sun yi wahala sun yi kaza kuma an zo an ce musu kaza sai sulhunta nan zan ce ya mutu daga nan Umar bai ce komai ba bai isa ya ja ba Allah ya kara mana imani ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam anan zamu dace da gobe insha Allah sai mu dora magana Abu Burga al-Aslami kenan yawa al-Ashari abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh